وشر الأمور مهدفاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan dare za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba yau nawa ga wata ne hudu ga wata ko uku ga watan ramadan ko hijiran allah sallallahu alaihi shekara dubu dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas hijira manzan allah salatu salama dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas wanda ya zama daidai da hijira manzan allah salatu salama yau huɗu huɗu ko huɗu eh, nawa ne ga watan hudu yau go uku ga watan ramadana hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 1438 to insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba jiya mun fara karanta wannan aya inda Allah kucin sarki ke cewa iz Allah ya Isa muta mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru Allah kucin sarki ce ya Isa dan Maryama lalle ni zan maka wafati mun ga yadda bayanin wafati yake cewa wafati a nan ba sharaɗi ne na mutuwa ko na ɗaukar ransa ta yadda in ya mutu ya mutu kenan ba zai sake dawowa ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa zai yi yatawaffakum bin layli ko fa ya lamma jarahtum bin nahar sannan Allah ya ce zan maka wafati sannan zan ɗaukaka ka zuwa gare ni kenan zuwa ga sama lokacin da kafirai na yan bani isra'ila suka yi nufin za su halakar da shi sannan sai ya ce wa mutahiruka min allazina kafaru zan kuma tsarkake ka daga wanda suke kafirai ai ta hanyar wato kenan tsarkaka ka sama sannan wa ja'il allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyama inda suka bi ka suna musulmai zan sanya su a birbishin inda suka kafirta tun daga wannan lokacin har zuwa duniya ta nade Allah madaukakin sarki zai fifita su akan wa'annan wanda suka kafirta wa haka za waqa'a hakan nan kuma abin nan ya faru fa innal masiha alaihi salatu wassalam lamma rafa'ahu Allah ila samai shi annabi Isa alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauka kashi zuwa sama tafarraqat ashabuhu shi'an sai zama jama'an sa sun kasu kashi kashi sun zama kungiya kungiya ba'dahu bayan shi ya bar duniya din kenan fa minhum man amana bihi bima ba'athahu bima bihi cikin sakon da ya iman da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa alaihi salatu wassalam da shi ala annahu abdullahi wa rasuluhu cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa min um, amatihi kuma dan baiwar Allah ne kinan na Maryam ita ma hakan nan wa minhum daga cikinsu akwai manga lafihi akwai wanda ya zurfafa lamari a cikinsa faja alahu ibn lillahi ya sanya shi wato kenan da ne a wajen Allah madaukakin sarki saboda sun kasu kashi a kashi akwai wanda yadda shi annabi isa dan eh, bawan Allah ne mahaifiyarsa ma baiwar Allah ce akwai kuma wanda suka yi guluwi guluwi shine a wuce gona da iri a cikin harkan lamarin addini ga iyakan da Allah kucin sarki ya tsaye da mutane mutane su yi ta zurfafawa a wajen yabo musamman ma da kuma kushiya idan suna son mutum sai su ta yabansa su ta yabansa ai ta fifita shi ai ta zuguguta shi wannan ne ake kiransa guluwi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana guluwi ko da a shi za a yi yace la tsoroni kama atarat nasara ibn maryam kada ku kuzuzuta ni ku kururuta ni kaman yanda nasara suka yi ma isa dan maryamu a'a ni in dai lamari na ku ce abdullahi wa rasulu muhammadu bawan allah ne kuma manzonsa ne kar ku mun kaman yanda nasara suka yi ta haka annabi sallallahu alaihi ba a faɗa dangane da shi sai dai abin da yake gaskiya ba za ka kirkiri ƙarya ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ba amma isa dan maryamu su masa hakan nan bayan annabi sallallahu alaihi wa'yansu mutane masu kungiyoyi sun ɗauki malumansu da kungiyoyinsu sun ku su a ɗauki malami a ta ruru tashi a ta ruru tashi a ta ruru tashi har wani lokaci ma sai ka ga an ɗauki malami an kai shi matsayin Allah lam yalid wa lam yulad ya kai matsayin Allah maɗaukakin sarki wannan shine ake kiransa al-gulu fil madahi aw al-gulu fi zanni to so da aka ciki akwai wanda suka yi wannan saka suka ce isa dan maryamu allah ne allah ne wa aka runa ko wasu daga cikin su kuma qalu huwa allah suka ce a ba dan allah bane fa shine allah da kansa kaga dan adam in ya samu fili yakan yi wannan mun ga a wannan zamanin namu wanda suka dauki mutum wanda yake a lokacin da yake da rai mu ma da wasu daga cikin mu na masallacin nan suna da rai an san shi ayyukan kuma ma sama da shekara dubu da barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun dauke shi a matsayin sama da annabin Allah ana ba shi matsayin Allah madaukakin sarki a Najeriya nan wannan haka ya faru wa aka runa kalu huwa thalith salasa wasu kuma suka ce a a shine ɗayan uku yawwa akwai God the Son akwai God eh, eh, akwai akwai Holy Spirit akwai eh, menene God the Father God the Son Holy Spirit sadan sai suka cakube sai suka zama abu guda daya sannan a cikin guda ɗayan kuma to ɗayan ukun dai shine isa da maryam kamar yadda aka ce dan kalaka yana fassara Alƙur'ani wa katala dawo da jaluta yace dawo da ya kashe jaluta ce kai annabin Allah kuma ya kisan kai ba zai yiwu ba jaluta ne ya kashe dauda kai Allah na kallo kuma kashe sa ba zai yiwu ba ce ɗaya da ya kashe ɗaya to kamar haka ne su ma sun ce wannan theory na amalgamation din ko kuma doctrine na trinity da god the father da god the son da holy spirit su suka yi amalgamatin sai suka zama abu guda ɗaya wannan abu guda ɗaya kuma to kuma yaya ne isa shine ɗayan uku shine ake kiransa salisu salasa shine qur'ani ke cewa wala taqulu salasan kada ku ce isa dan maryamu shine ɗayan wa'annan uku nan a'a wa kar haka Allah hakika Allah madaukakin sarki ya ba mu hikaya makanati maganganun su fil qur'ani karima cikin alqur'ani mai tsarki wa warada ala kulli fariqin kowace kungiya daga cikin su kuma ya gangaro da labari a kansu don haka fastamarru ala zalika suka ci gaba da ɗiɗita wa'annan akidu masu cewa annabi isa Allah ne da masu cewa annabi isa dan Allah ne da masu cewa salisu salasa duka kariban min salasimi a sana sai da aka kusan shekara 300 suna yada wannan akida din summa nabaga lahum malikum min mulukin yunani sai aka samu wani sarki daga cikin sarakunan kasar yunan girkawa kenan yuqalu lahu eh, fustantin ana ce masa fustantin fa fi dinin nasaraniya. shi wannan sarki sai ya shigo cikin wannan addini na nasarana na nasara kila wani kaulin ya ce ya shiga ne hilatan liyufsi da wani dabara don ya bata addini din fa innahu kana filosofal domin shi mutum ne wanda yake filosofa ne saboda dama yana da iliminsa na falsafa sai ya shiga ciki dan ya daɗa rikirkita addini din wakila wani kawai yake a'a jahalan minhu illa annahu baddala lahum dinan masih ya shiga amma bai san kan addinin sosai ba amma daga baya da ya samu yayi karfi sai dinga kawo wasu akidu ya dinga kawo wasu ideologies haka ya dinga cusa a ciki har sai da ya canja alƙiblar annabi addinin annabi isa din wa harrafahu ya caccanja shi wa zada fihi wa naqasa ya ƙara wa'insu abubuwa ya tauye wa'insu abubuwa daga cikin addinin wa wada'at lahu alqawanina ya kawo ka'idodi da dokoki aka tsara wal eh, amanatul kubra da kuma abin da suke kiransa amanatul kubra amana wadda take mai girma wanda suka zo suka saka wanda yake ita wannan amana kubran allati hiya alkiyana alhaqira shine asalin ha'incin da ya dasa ha'incin da suka dasa a cikin addini din sai suka kira shi wannan shine amana wanda take mai girma wanda ya kamata kowane mai addinin nasara ya zama ya kiyaye so daga sai zama shine ainihin most important doctor na akidar duk wanda ya shigo sai ya yarda da wannan sannan ya karbi addini din wa ahalla fi zamanihi lahum alkinzira a wannan lokacin kuma ce musu daga yau babu malifi cin alhanzir bayan kuma da shari'ar su ta da hana wasan sallu ila mashiriki sannan ya karkatar da alkibla su ta koma wato kenan gabas a wani lokacin wa sawwaru lahu al ya aka suranta masa wato kenan tsarin coci coci yanzu ga irin tsarin cocin da za a yi ga irin tsarin cocin da za a yi wa ma'abida da kuma guraren bauta wa suwame da kuma wato kenan kanana kananan gurin bauta in an ce kanisa ko ma'abadi ko ma'abad ko duka kusan ɗaya ne amma kanisa shine inda za su taru gaba ɗaya ma'abid shine gurin da ake bauta ko babba ko karami amma sauma'a shine ɗan karamin guri wanda wani zai keɓance rika yin bautansa shi shi ɗaya kusan ko mutum biyu ko uku haka amma kanisa shi ne babban ina inda kowa zai taru a zo a yi bayanin kan addinin to duka sai caccanga musu tsarin gaba daya wa za da fi mihim ha eh? yawwa a kamar masalla eh kamar kamar masallacin juma'a wani abu makamancin wani haka ne wa za da fi siyamihim asharata ayyamin a yanayin azumin da suke ya kara musu azumin kwana goma min ajalin zambin irtakabahu saboda shi wani laifi da yayi fi ma ya tsamu na cikin abin da suke riyawa wa sara dinal masihi dinal fustantin sai zama addinin annabi isa alayhi salatu wasalam gaba da ya canja alkibla ya zama addinin wani mutum daban da ake kiransa fustantin ya zama addinin wani mutum daban saboda abin da annabin ya zo da shi shi ya caccanja ya kawo insa abubuwa menene dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin da na zo da shi ku bashi a inda yake kar ku caccanja shi bayana kar ku caccanja in kuka caccanja duk abin da aka sabo da shi kullum muhdathatin bid'a duk abin da aka shigo da shi sabo to wannan fa bid'a ce ko kullu bid'atin dalala duk bid'a kuma bata ne saboda haka kar a kawo sabo kar a kawo sabo manzo Allah sarsa ya ja kunne ya ja kunne addinin nan a bar shi yadda na zo da shi ainihin tsuwarar madarasa baya bukatan sirki baya bukatan adulteration baya bukatan a kara masa tsawo ko a kara masa kyau ko kala ko launi a'a irin dai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dinnan wannan shine addini na wanda yake na tsaf to kaga ni yasa saboda gudun irin wannan abin da ya faru da addinin nasara ila annahu bana min al-kana'is wal ma'abid was sawami wad diyarati ma yazidu ala isna ashara al sai da yasa aka gina coci coci da sauma da ma'abid sun kai sama da dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu ko ina in yaje in ya kawo muku akidan sai sa a gina muku cece ya dora ku akan irin tsarin da yake so can ma garin ya je akai addinin a gina muku coci a dora ku akan akida da yake so can ma haka ya dinga yadawa ya dinga yada kaga wanda bai san ka abu sai ce kai wani yana kokari a kiristanci yana dada yada addinin kiristanci ashe shi ko barna yake da ya sa ta ce karfi sosai wannan barnar ya zama ita za a dinga tunkuda har duniya ta nade kuma shine sanadinta wa bana al-madinata al-mansuba ilaihi ya gina gari musamman aka jingina wannan garin zuwa gari shi ma'ana ya samu filin share yace nan za a yi hedikwatan wannan akida mu. ko wanda ake kiransa fustatan din nan wattaba'ahu ta'ifatul malikiyya sai zama sarakuna ma wanda suke ba su da addini a wannan lokacin na gurare gurare saboda fawansa wato sun bi shi minhum wa fi hadha kulluhu qahiruna lil yahudi to amma duk wannan tsarin da suke fa gaba daya duk ya tsara shi ya yada addinin amma kuma a karkashin wato kenan control din yahudawa suke a karkashin control qahiruna lil yahudi ayyadahu Allahu alaihim ko a lokacin kai sorry wahun kahiruna lil yahudi sun samu rinjaye akan yahuda a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya fifita su akan su annahu aqraba ila alhaqi minhum saboda a lokacin duk da haka ya samu rinjaye akan yahudawa saboda duk da haka a wannan lokacin ya dan fi su wato kinan kusa da kwatanta gaskiya wa in kana aljami'u kufaran ko da yake da su nasara a wannan lokacin da yahudawan dukkan su a wannan lokacin ma kafirai ne sun riga sun canja addinin nasu alaihim la'inallahi ma ba asallahu muhammadan lokacin da Allah madaukaki zaki aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kana man amana bihi yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai zama duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan takwakiyar Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da shi sai zama ya imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa ala hilhaki a akan fiska wanda take ta gaskiya ta caccan addini fakanuhum atba'u na nabiyin ala kulle wajen ardi sai zama su ne suke wanda suka bi shi su ne masu bin kowane annabi a ban kasa domin duk wani annabi da ya zo ban kasa in dai ba a canja addininsa ba za ka samu addinin nasa nan islam ne so id da rusula dan su sun gaskata manzanni gaba daya annabi al-ummi al-arabi qatimar rusuli sun gaskata kuma shi annabin wanda yake shine annabi wanda yake ummi kuma cikamakon annabawa wa sayyidu walad adam kuma shine shugaban ƴaƴan adam gaba daya alal ilaki gaba dayan su kakakam da da'ahum ila tasdiki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga gaskatawa bi jami'il haqqi duk abu in dai gaskiya ne addini ya tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su su bi wannan wa kanu aula bi kulli nabiyyin da aka sai zama mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi cancanta a jingina su da kowane irin annabi min ummati sama da al'ummansa alladhina yazamuna annahum ala millatihi ina misali ga yahudawa amma addinin da suke yanzu ba tsintsan yahudancin bane sun canja shi sun mai da shi wani abu daban to ga mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke bi amma kuma addinin su shine yake daidai da addinin annabi Musa don haka yanzu kaga musulmi sun fi cancanta da annabi Musa akan yahudawan wannan lokacin haka kuma ga nasara su ma yan mishan suna yin addini na nasaranci amma addinin ba irin wanda Isa alaihi salatu wasallam ya zo da shi ba amma ga musulmai mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin addini shige irin wanda annabi Isa ya zo da shi da haka kaga su suka fi cancanta da annabi Isa alaihi salatu wasallam sama da asalin yahudu a saboda asalin nasara mun gane wannan wanda kuma har gobe haka yake za a samu duk abin da nasara suke a kansa yanzu kusan in ka kasa shi kashe ɗari za ka samu kashe casa'in da takwas duka ba wanda isa alaihi salatu wasallam ya zo da shi bane bayan da ya karantar da rayuwarsa bane zaka samu ko musulmi su suke yi don haka mu na hannu almuslimuna aula bi isa alayhi salatu wasalam minhum mu muka fi su cancanta a jingina mu da shi mu ne muke kan addinin sa wa tarikati da hanyar sa makar harrafu wa baddalu su sun canja su sun jirkita sun malau lam yakun shay'un min zalika la kana kan nasakha Allah shari'ata jami'ir rusul kuma ma a ce ko da ma a ce yahudu yau ba su jirkita addinin ba irin wanda musa ya zo da shi sai suke yi a ce nasara ba su rikita addinin ba irin wanda annabi isa alaihi salatu wasallam ya zo da shi sai suke yi to ai shari'ar alkur'ani da ta zo kuma ta soke duka shari'o'in don haka yanzu in ba su ajiye nasu na da suka zo suka bi ba to still suna nan akan wato kenan barna saboda musulmi kuma har yanzu suke akan gaskiya so da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko sabon annabi ya Allah madaukakin sarki ya aiko sabon annabi ya kuma tabbatar da addinin sa wanda shike shine na gaskiya annabi la yubadda wa la yughayyir ila yawm sa ila qiyamis sa'a addinin ba za a canja shi ba ba za a jirkita shi ba har ya zuwa wato kenan tashin alkiyama Allah ba zai aiko wani annabi ba sabo Allah ba zai aiko wani littafi ba bayan alkur'ani sabo Allah ba zai aiko wani addini ba bayan Islam samu wannan kuma hakan nan za a tafi har ya tuki nan tashin alkiyama wala ya zalu qa'iman mansuran kuma addinin Allah ba zai gushe ba shine Allah zai dade taimaka masa ala kulli dinin akan kowane irin addini falihaza fataha Allah li ashabihi masharik al-ardi wa magharibha. wannan shine dalilin da sa Allah madaukakin sarki bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya ba dama a sahabbansa suka ci kasashe gabacin duniya da yammacin ta kaga addinin na annabi sallallahu ya fara sa a makka ne daga ba suka zo suka gina a sa na farko a madina amma bayan annabi sallallahu alaihi ya bar duniya sai da duk kasashen larabawa gaba da yamma suka zo suka fada cikin addinin musulunci addinin nan ya tsallaka ya shigo afirka kibdawa suka karba ya bi north africa gaba daya har ya bi har irin su labiya har ya tafi karshe zuwa su abin nan morocco yau gashi har ana sannan da ya gabas musulunci nan sai da tafi har gaba da brunei har china duk sai da ya kai ya kai ta ko ina ya ta kasashen turawa kuma dunan ma ya shiga ciki can wajen bosnia herzegovina duk musulmi ne za ka samu uzbekistan tajikistan duka wa'annan kasashe sai da musulunci ya shiga du a sakamakon da'awar sahaba manzon Allah sallallahu alaihi duk inda suka je sai Allah madaukakin sarki ya ba su nasara da haka sai ya zama masharikin ardi wa duka ta koma karkashin wato kina addinin musulunci wa ta zo jami'il mamalik saboda kowace daula a wannan lokacin sai da ta dawo karkashin musulunci wadanan lahum jami'ud duwali duk dauloli suka zama sun mika wuya wa kasaro kisra sai ya zama na kasan farisa ma sarkin farisa a wannan lokacin kasar sai da aka karya ta sai da ta dawo karkashin musulunci wa kasaru kaisara sannan rum kuma nan ma sai da aka karya ta sai da suka kawo suka dawo karkashin musulunci wa salabu kuma suka wato kenan tsire su gaba ɗaya su wa wa salabu kuma kunuzu kuma sai zama da kan cewa duk abinda kisra ya taskace ko kaisara in an ce kisra shine shugaban farisa a wani lokacin in an ce kaisara shine shugaban rum italy ta yanzu a wani lokacin duk daulolinsu da eh, taskokinsu sai da ta komo karkashin musulmai sai da ta komo karkashin musulmai kamar da Allah ke cewa kam tara ko min jannatin wa uyun wa me wa zuru'in wa maqamin karim yawwa da gonakinsu da shuke-shukensu da dukiyansu suna ji suna gani suka tsallake musulmi suka zo suka mallaki wannan gudun wannan duk ya tabbata Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai yadda Allah madaukakin sarki ya alkawari yake cewa wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minkum ko wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastaklifannahum fil ardi lalle Allah madaukakin sarki yayi alkawari a duk wanda suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki na gari wallahi zai sa su zama kalifai a ban kasa zai ba su shugabancin ban kasan nan to sai ga sahabbai sun yi imani da su da tabi'ansu sadaka Allah sai ya cika musu wannan alkawarin ko ina in suka ji sai Allah ya ba su nasara sadaka addinin Allah sai ya ci gaba kamar kalafa alladina min qablihim kamar yadda kafin su musulmin baya wanda suka rike addini Allah ya ba su shugabanci a ban kasa to su ma ne yanzu in sun yi Allah madaukakin sarki zai ba su wala yubakina lahum huwa allazi tara lahum addinin nan da Allah ya zaba musu sai Allah ya tabbatar da shi sai ya zama shine addini karbabbe sai ya zama shine addini wanda yake shugabanci a wannan lokacin wala yubaddila lahum min ba'di khawfihim amnan sanan duk firgicin da suke ciki da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da suke ciki Allah sai ya canja musu sai sun zama zaman lafiya a kasashen musulmi sai an yi zaman lafiya irin wanda da ba a da shi sai sun zawo su abu duna ni wala shirku da bisha musulmi sai sun zo suna bautawa Allah madaukakin sarki wato kenan ba tare da suna jin tsoron komai ba to kaga wannan shine kaman alkawarin da Allah maɗaukakin sarki yace zai yi duk da cewa gashi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar amma cewa Allah ya yi annabi Isa wa ja'il ladina tabauka fawqa ladina kafaru ila yawmil qiyamah wanda suka bi ka suka bi millanka to zan sanya su zama suna sama da kafirai har zuwa tashin kiyama to tunda nasara sun ajiye yanzu musulmi sun dauka su suke kan addinin annabi Isa shi yasa Allah madaukakin sarki tabbatar da wannan matsala wato kenan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmin da suke tare da su ina fatan mu fahimci wannan kadiya din fali hadha lamma kana humul mu'minina bil masih tunda sune ne wanda suka yi imani da annabi annabi Isa al masih haqqan imani na gaskiya salabun nasara biladuhum asham sai zama kasashen da nasara suka mallaka da kasar sham duka yanzu ta koma hannun musulmi sham siriya ta yanzu kenan siriya da duk kirisoci ne amma ka yanzu sun koma hannun musulmi ka je yaman ka gani da duk kiristoci ne amma yanzu ta koma kasar musulmi hatta kanisan da aka gina abrahatul ashram ya tura ya gina ta ya tura giwaye su je su lushe ɗakin ka'aba ai dan alƙibla larabawa ta dawo cocin da yake cikin yaman yaman ne a wani lokacin amma yau babu kiristancin babu dalilinsa sai dai wato kenan yan musulmi saboda musulmi su suke bin addinin annabi isa na hakika sabanin kiristocin allah sai ta da su a wannan gurin wa alja'uhum ila rum ta haka suka dinga tunkuɗa su wanda wanda bai imani ba sai dai gudu shine suka tattare daga kasashen yaman da siriya suka koma suka shiga cikin kasashen turawa a can suka je suka samu fake falaja'u ila madinatihim al-fustantaniya saboda aka sai suka je suka tara a wannan garin da ake kiransa Constantinople da turanci wala zalil islamu kuma musulunci wa aluhu da mutanansa ba za su gushe ba fawqahum ila yawmil qiyama musulunci zai rika samun daukaka har duniya ta nade sai dai idan musulmi sun aje musulunci amma ma da musulmi za su dauki musulunci imani na Allah da annabi su daina kuzuzuta abin da ba shi kenan ba su dauki islamun safi to Allah madaukakin sarki zai ba su nasara daga nan hatta shi alkiyama wa kad akbara sadiqul masduq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine mai gaskiya abin gaskata ya ba da labari a al'ummansa bi anna akirahum sayaftahuna al-fustaniya cewa a cikin sahabbaina wannan gari da ake kiransa al-fustaniya ko Constantinople din nan a kasar rum musulmi za su je cikin wannan gari sauran karshen sahabban da suka rage a duniya a lokacin da idan su za a je a ci wannan wannan wannan birni din wasa eh, wasa tafi'una ko ma fiha min al-amwali sannan duk abin da yake cikin ta na dukiya zai zama fai'u fai'u shine abin da za ku je ku wata kenan ku je yaki mutanen su gudu kuɗi ɗiba ba tare ma da an yi wani wani ba duka Allah madaukakin sarki zai ba ku dukiyar wa'annan mutanen wa yaqtuluna ruma za su yaki mutanen rum maktalatan azima yaki mai girman gaske jiddan kwarai da gaske a wani lokacin lan yara nasu mislaha za a yaki tsakanin turawa da musulmi irin yakin da ba ta sa ba wala yarawna ba da hana ziraha kuma bayan wannan ba za a saki ganin wani kamar sa ba wa jama'at bi hada Allah madaukakin sarki ya tara musu a wannan juz'an mufradan ولهذا قال الله تعالى وجاء الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه shi sa Allah madaukakin ya ce ma Annabi Isa dan Maryamu wa'anda suke bin addinin ka ko da bayan na ba duniya ko da wani annabi ya zo suke bin wannan addinin da kai ka zo da shi to zan sanya su zama wata kenan fakon da na kafa birbishin kafirai har ya zuwa tashin alkiyama mai ilayya uku sannan makomanku kuma gare ni ne gaba a kuma fa na ku. wallahi kuma zan yi hukunci tsakanin ku fi ma kuntum fi tattalifuna cikin abin da kuka san kuna son sabawa ai mun ga yanda nasara suka saba ko wayansu da farko suka kasu kashi uku daga ba suka yi ta karuwa suka yi ta karuwa suka yi ta karuwa har illa ma sha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a lokacin sa ce sun kasu ya kai kashi 72 sun kai kashi 72 kowannen yana da awar shine yake kan gaskiya har ma yace wannan al'umma ma za ta kasu kashi 73 kowanne zai da'awar shi ne yake kan gaskiya amma kowa ba zai la'akari da bidiyo da shi ya shigo cikin addinin irin wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita ba wanda inda babu irin wannan bidiyoyi da za mu yi addini irin wanda ake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shine ilimin musulunci da Allah zai taimaka mana kansa ai zahiratan gashi mun gani sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam saba annabi sallallahu Allah ya taimaka musu a dalilin ba su canja addinin da yake kansa ba to mu ma yau inda zamu ɗauko wancan na farkon hakan nan taimakon Allah madaukakin sarki zai kasance tare da mu wato kenan har karshen duniya to amma in ba haka ba ni na janar na ce ni ne mai gaskiya kai ka ja can ce ni na kirkiro abubuwa na na saka dina kai ka kirkiro naka wannan ya kirkiro na zan dauki malami na na kada galara ce shi yafi kowa ilimi yafi kowa imani yafi kowa kusanci da Allah shine alihi mabawali kai ma kai haka ka malami wancan ma haka na shikenan yanzu mun samu sabani to wannan sabani shi zai raunin addinin musulunci wannan sabani shi zai wargaza al'amarin mu wannan sabani shi zai ba abokan gaban mu kuma su ci nasara akan mu yau su koyi su yaƙi wannan gobe su yaƙi wannan yau su yaƙi wannan gobe su yaƙi wannan a daidai mu ko kuma yau su sa wannan kungiya a gaba su gama da ita ko wannan sa wannan kungiya a gaba su gama ko kuma yau su sa wannan kasar a gaba su gama da ita yau an sa iraki an gama da ita gobe an sa libya an gama da ita jibi an sa syria an gama da ita za ta sai a koma yaman ana kewaya ana kewata sai a fada saudi arabia to ran da aka ce yau kasar makka da madina ta koma karkashin mulkin yahudawa da karfin kafiran duniya ina za mu shiga kuma ina za mu shiga dama nan ne mafakar addinin maza su sa ce innal islam wa da gariban wa sayudu gariban kama kama bada musulunci da ya fara yana bako zai sake komawa bako saboda zai haɗu da matsaloli kuma matsalolin musulunci a gurin musulmi suke ƴaƴan musulmi su ne suke kawo addinin nan na musulunci matsala ko da gashe ce innal islama la ya'zuru ila al-madinati kama ta'zuru al-hayyatu ila juhriha musulunci ya miƙe kafa amma in ya takura zai komo madina ya takura ya zauna a nan gurin kamar yadda macijiya ta fita ta yawo ta yawo in ta ga matsala za ta dawo cikin raminta ta shiru a nan za ta zo ta takura to saboda kai musulunci in ya sha wahala to duk zai koma madina ya takura so da har duniya da naɗe madina ta fi ko ina kyakkyawan addini a bisa yadda manzo Allah sallallahu yake bayarwa yake bada labari ita ce ko mun lalacewa to can din zaka samu nasu shine fi kyau wannan madina din shi yasa lokacin da aka samu wani matsala mutane suna kaura a madina suna suna fita wannan yace zamu koma gari kaza wannan yace zamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi sai yace al madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna wallahi madina ta fi musu alkhairi da suna da masaniya man sabar alala awaiha duk wanda ya hakuri akan matsalolin da ya fuskanta a cikin garin madina to zai wannan zai zama masa kafara zai zama masa sanadiyan gafaran Allah madaukakin sarki saboda ka zama madina kansa abin to in ba haka ba wannan sabanin namu kuma shine Allah zai yi mana hukunci a kansa kaga yace ma dan bani Isra'ila Eh, fa ahkumukum ko ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi taktalifuna makoban ku gare ni ne zan yi hukunci a tsakaninku cikin abin da kuka kasance kuna kuna sabani akan sa saboda duka za a tara ku ce wa'annan da wa'annan da wa'annan da wa'annan da wa'annan ai gaskiyar kan kwaya ɗaya ko to kungiya ɗaya ne za kawai za a wari duk sauran a ce ku tafi to ina riba a gare mu a cikin wannan lamarin to in an yi haka yan bani isra'ila mu musulmi za a kasa mana Tun da yadda suka rabu mu ma mun rabu ko kuma ma rabuwar mu ma ta fi tasu Allah ya sauka fa amma allazina kafaru fa amma allazina kafaru fa u'adhibuhum adaban shadidan fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم هكذا على الرحمن الله مدعوك ينزل fa'amal lazina kafaru amma wanda suka kafirta suka kibin gaskiya su wannan fa wazibuhum azaban shadina wallahi zan musu azaba azaba wanda take mai radadi fi dunya tun anan gidan duniya wal akhirah da kuma gidan lahira wa malahum min nasir kuma ba su da mai taimaka musu a nan gidan duniya din ko kuma a gidan lahira din ayo kazalika fa'ala bi man kafar bil masihi wanda suka kafirce ma annabi isa alaihi salatu wasallam haka nan Allah madaukakin sarki ya musu cikin yahudawa ko au galatihi ko kuma wanda suka yi guluyi a cikin wato kenan bin annabi isa alaihi salatu wasallam suka ɗauke shi suka kai shi matsayin Allah ko matsayin ɗan Allah ko matsayin wato kenan ɗayan uku awdarhu ko kuma suka kuzuzo ta shi minan nasara cikin nasara ai azaba fi duniya bil katli tun anan gidan duniya Allah madaukakin sarki ya azabtar da su daga ƙarshe aka zo aka dinga yakan su ana kakkashe su wasabi aka dinga ribata su suka zama bayi wa akzal amwal aka dinga ɗabewa dukiyoyin su wa izalatul ayadi karfinsu kuma aka ga aka karbe shi anil maliki daga dololinsu gaba daya ya zama ba su da mulkin wato kenan dololinsu wa fi daril akhirati a gidan lahira kuma Allah madaukakin sarki can kuma azaban da zai musu ashaddu wa ashaqqu tafi tsanani ta kuma wato kenan takurawa kuma lahum min Allah ba su da wani abu koma bayan Allah min waƙin na mai kariya ba wanda zai iya kare su daga barin azabar Allah madaukakin sarki qawmal lazina amanu amma mu'mine daga cikin su wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari bayan sun yi imani sun yi aiki na gari wayannan abubuwa guda biyu kamata mu yi la'akari su kullun tare suke tafiya imani aiki na gari in aka samu imani babu aiki na gari shikenan babu imani ba zai tafi ba in aka samu aiki na gari babu imani aiki na gari ba zai tafi ba mutum ya ce ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ya yarda da alkurani ya yarda da ma ba zai sallah ba ba zai azumi ba zai zakka ba zai hajji ba ba zai komai ba kuma zai ci gaba da shan giyarsa zai ci gaba da mai amma fa ya yarda da Allah imani zai yi ba zai yi ba ko kuma kullum yana kwana yana sallah da karatu alkurani amma bai yarda da Allah ba wannan zai yi ko ina abubuwa guda biyu kullum tare suke tafi a sami imani a sami aiki na gari aiki na gari ko kullum muna faɗa yana da sharuɗa guda biyu na farko a yi shi dan Allah na bi shi a yadda Allah ya ce ko yadda annabi sallallahu alaihi yake wannan ya kamata ya zama kamar formula aiki na gari aiki baya karbuwa sai ya samu sharuɗa guda biyu na farko ya zama dan Allah aka yi shi na biyu a yi shi yadda Allah din yace ko kuma yadda manzo Allah sallallahu ya karanta ai shine da yadda Allah din yace kenan ko to in an samu wannan amma duk wani aikin da ba haka Allah yace a yi ba ake yi ko kuma ba a yi shi dan Allah ba ko da haka Allah yace a yi to fa gaskiya samun ladan sai yana da matsala saboda su wanda aka samu su da wayannan sharda guda biyu sun yi imani sun yi aiki na gari Allah ya ce fasai wa fihum ujurhum wallahi da sannan Allah madaukaki sarki zai ciccika musu ladan su kaga zai zai cika duk ma'aunin su za a cika shi duk ma'aunin su za a cika shi saboda me sun yi imani sun yi aiki na gari sun yi imani sun yi aiki na gari yawa duk kuma aiki inda ana yin sa dan Allah ne to wannan aikin zaka samu yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba ba zai tsaya ba sai ran da aka rasa wannan niyyar amma in ba dan Allah ake yin sa ba da an samu wani dalili sai ka ga ya tsaya tak da zaran duk wani hanyar mamora ta ta ta ta kau to na ake zai tsaya tak amma fa in dan Allah ake yi wallahi ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya dinga tafiya kenan ya dinga tafiya kenan ba zai tsaya ba har sai lokacin da mai ya gaza Allah madaukakin sarki shi da mu to da su wannan Allah madaukakin sarki ce zai cika musu fasa yafihun zai cika musu zai cika musu da kenan dukin su a nan gidan duniya da kuma lalan lahira a nan duniya zai taimaka musu bi nasar wa zafiri zai taimaka musu za su yi nasara kuma za su samu wato kenan fifiko akan wanda ba su ba a gidan lahira kuma zai sakanta musu bil jannati al aliyat aljannoni wanda suke madaukaka wallahu la yuhibbu zalimina lalle Allah madaukakin sarki baya son azzalimi zalika natluhu wannan fa shine abin da muke karanta maka shi min al-ayati na ayoyin Allah wa zikril hakim da kuma wato kenan ambato na Allah madaukakin sarki wanda yake al-hakim ai wannan kisosi da kake gani muna karanta su ne akan ka ya Muhammad na al'amarin Annabi Isa wato kenan dan Maryamu tun daga farkon haifuwansa wa kafiyati amri da yanda al'amuransa suka tafi huwa mimma qalahu ta'ala cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi Isa wato duka wannan muna karanta maka ne wato kiran a gare ka mun gane wannan kamar da kita zalika Isa min Maryam qawla hakil ladhi fihi yamtuna da annabi sallallahu alaihi bai san wannan ba yanzu Allah ya sanar da shi al'ummarsa ta sani sannan sai sai amfani da darasin da yake cikin sa sai kuma ya zama su kuma sun amfana kawai ke cewa zalika isa bin maryam qawlu haqqil ladhi fihi yamtar wannan labarin muke gaya maka shine fa isa dan maryam shi ne kuma maganan gaskiyar da suke shakka a kanta maganar gaskiyar da yan mishan nasara suke shakka wato kenan a kanta suna ga kaman abin nan ma kana lillahi an yattaki da min waladi baya iya yiwuwa Allah madaukakin sarki a ce yana da da subhanahu sarki ya tabbata a gare shi Allah ba zai yiwu a ce yana da da ba lam yalid wa lam yulad ko Allah shi bai haifa ba shi ko ba haife shi ba don haka bai da da bai da iyaye wala bai kula kufuwan bai da kuma kini ko da guda daya abokin tarayya ba shi da shi ko da guda daya sabin saboda kamar kan la ya yata kizamin waladin subhanahu tsarkiya tabbata ga Allah idan ka da amran duk lokacin da ya nufin hukunta al'amari sai ya ce al'amarin ya zamo sai ka take na sai ya kasance Don mu je inna masala isa inda Allah inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه sun تراب da قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين Allah madaukakin zarafi ce inna masala Isa idan duk wannan abu ya rikitar da su nasara ba su gane ba to aka ce a gaya musu misalin annabi isa inda lahi a gurin Allah maɗaukakin sarki kamar sallar adam kamar misalin annabi adamu ne wannan kuma gudunar Allah maɗaukakin sarki tunda Allah maɗaukakin sarki ya halarci adamu min gairi abin a ya halitta wato ki isa dan maryamu min gairi abin ba tare da uba ba kamar sala adam kamar yadda halicce annabi adam haisu kalakahu min gairi abin wala ummi shi annabi adam ba halitta shi da uwa ba balle uban ma shi annabi Adam da uwar da uban babu isa alaihi salatu wasalam an halitta shi babu babu babu uba amma yana da abin shi adam kalakahu min turabin allah halitta shi daga ƙasa ne sun makala da hukun sai ke masa zamo shi kenan sai ga annabi isa wato kenan alaihi salatu wasalam ya zama mun gane wannan yanzu abin tarkikin anan shine wasu jama'a ne cikin yan eh, mission nasara kiristoci na najaral suka yi gayya sun kai kusan mutum wajen sama da hamsin suka tafi musamman don su zo su tattauna kadiya da annabi eh, muhammad sallallahu alaihi wasallam sun samu hujjoji a cikin alkur'ani wanda yake goya musu baya cewa addinin su shine na gaskiya ta haka bari su zo su tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi ma ya da alkur'ani ga alkur'ani sa ba abin da yake ko za su iya convincing annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kirista kaga idan ya zama kirista to sahabban sa ma kaga za su zama kirista Ta haka suka zo da suka zo sai suka ware wasu daga cikin manya-manyan su ko za ku tattauna da shi a ciki sai suka ware masu ilimin su da sun ware kamar mutum goma sha shida daga ba sai suka ware a cikin su sha shida aka ware guda uku ɗaya daga cikin su wanda ya fi kowa bakin ana kiransa abdulmasih ko abdulmasih bawan masihu ka san aƙida in ta yi zurfi babu abin da mutum ba zai iya lakaya ba kansa ba babu abin da mutum ba zai yanzu a zamaninmu na akwai da ake kiransa abdul hussein bawan hussein saboda tsananin akida ta yi zurfi to su ma haka nan ne abdulmasi shi bawan masihu ne maimakon a kira shi da suna abdullahi larabawa ne fa amma fa tunda sun riga sun zama kirista kuma sun yi itinagin akidar kuma sun ɗauki ɓangaren wancan wanda ya gurbata abubuwan saboda haka ake tuttuɗawa a haka shine kuma ya fi zurfin akida ko inda har zai sa kansu suna abdulmasi ka ga yayi nisa sai zo suka tattauna annabi sallallahu alaihi wasallama lalle da cewa annabi isa annabi isa Allah ne sai ta ato ah, ta ina zai yadda da wannan magana taku ta ce ga alkur'anin ku yana faɗa idan Allah tashi magana sai sai ka jera cewa mun yi umarni mu ne muka yi kaza mu ne muka yi kaza me yasa yake cewa mu ai da shi ne da annabi isa da na maryam mun gane inna ma amruna in shay'in idza aradnahu an kula lahu mu da malamar mu mun yi nufin abu sai mu ce masa kaza ko haza amruna ko ba haka ba yawwa tunda Allah yana cewa mu muka yi mu muka yi mu muka yi <laughs> Allah ga jidar da mu so da kaga ai ba shi shi kadai bane Lauka na wahidan la ja'a bi damir al mufrad da sai ce inna ma amri ko ba gaba amma sai ta inna ma amruna to ka gani eh dariya ta wasu to naji da daya me matsala ko ta biyu suka ce suna son ya yadda cewa annabi isa dan Allah ne ta a to menene dalilin da ya sa a cikin alqur'ani suka je gashi qur'ani ya nuna cewa ba shi da uba ai da ba dan Allah bane da ya kamata ce mu ga ubansa laisa lahu abun adamiyun yace eh, haka ne <laughs> nan ma ya dariya so menene suka dinga kawowa da ɗaya bayan ɗaya kabiya sannan sai dinga ɗaukar ɗaya bayan ɗaya falla falla yana musu bayani wannan alama ce ta sigar girma ko a mutanen duniya in sarki ya kaburta ko ko shugaba ya kaburta zai ce za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza kuma ba shine mai yi ba wai su ne zai sa su yi wannan ba sabon abu bane sannan rashin uwa ai uba a annabi isa to ya za ku ce dangane da annabi adam to dalilin wannan wafd najran nasara najran din shine duk wannan kissa da muke karantawa ta annabi isa a dalilin zuwan su ne aka kawo har yanzu har yanzu muka kawo yanzu shine sai Allah yake ce musu kar su rudu da wannan inna masalan Isa inda Allah ka wasala Adam ai misalin Isa a wurin Allah kamar to in sun ce rashin uba yasa Isa ya zama dan Allah to Adam fa da bashi da uwar bashi da uban fa shi kuma ya zama shi ma Allah ne kenan ko inna ba uwa ba uba to ba haka bane shi Allah madaukakin sarki haka yake lamuransa yayi Adam ba uwa ba uba sannan yayi mu mu kuma da uwa da uba haka ne yauwa sannan ya yi isa dan maryamu babu uba babu uba ya yi kuma hawa'u ita kuma bawa eh babu uwa hawa'u ba uwa wa min kulli shay'in khalaqa zawjayn la'allakum tadhakkarun na yi wayanan da uwa da uba shi kuma wannan an yi shi ba uwa ba uba wannan an yi ta ba uba shi wannan eh, ba uwa shi wani an yi shi ba uba haka ne hawa uba uba ba uwa a jikin adamu aka cire ta na haka adamu shine ubarta ina uwarta na na hawa ubarta da uwa isa ba shi da uba a jikin maryamu aka cire shi mun gane wannan mu kuma muna da uwa da uba mu ne yan gata kenan ko adamu ko ba uwa ba uwa <laughs> ba uba ba uba to haka nan ne Allah madaukakin zai ce inna masala isa inna lillahi ka masala adam lalle misalin isa a gurin Allah kamar misalin halittar annabi adamu ne ai alaka hu min turabin Allah madaukakin sarki ya halitta shi daga turbani sama kala da hukum fa sannan sai ce masa ka zamo wato kenan sai eh, sai ya zama mun gane wannan saboda ka babu wani lafsu a nan gurin to mu je malam alhaqu min rabbik wannan kuma shine gaskiyar lamarin da ya zo daga ubangijinka ai hada huwa alhaqu alladhi jaa min rabbik wannan eh, labari da muka karanta maka dangane da annabi isa cewa annabi isa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane to wannan shine gaskiyar lamarin da yazo daga ubangijinka mun gane wannan yawa dan haka eh, alaqu min rabbika ko fala takunanna minal muntarina. Muhammadu karka zama da cikin wato kenan masu shakku ai hada huwa alqawl haqq wannan shine maganar gaskiya fil isa dangane da annabi isa allazi la mahida anhu wanda in dai zaka bada labarin sa sahihi to ba makawa sai ka kawo wa'annan abubuwa wala sahiha siwahu babu wata magana kuma in dai dangane da annabi isa ne in ba wannan ba wa ma za ba da alhaqi illa dalal kuma in an ajiye gaskiya to ba abin da za shiga sai bata sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa yana mai umurtar manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya je ya yi mubahala da dumman anadal hatta wanda ya yi jayayya wata kira akan gaskiya fi amur isa dangane da lamarin annabi isa alaihi salatu salam ba da zuhurul bayan bayan bayani ya bayyana bayan sun zo sun tattauna da shi akan wannan kadiya an kawo musu kisan tun daga kan maryamu din har aka zo kan isan aka fitar musu komai falla falla ko to zai ne rage sai su karbi gaskiya tunda sun zo gayyar su guda kuma a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka sauka a nan aka yi wannan discussion din har ma lokacin da lokacin ibadan su yayi suka koma gefe suka je suka yi kwaya a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su a natse babu tashin hankali babu hayaniya sahabai za su tsaya da a ku kyalisu suka koma gefe musulmi suka yi sallah anan suka suka koma gefe suka je suka yi suka yi tafi suka yi yesu suka yi komai da komai suka gama a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama ka zaka kare musu bayani aka karanta musu ayoyi tsaf aka yi bayani duk suka ji me ya rage sai su karba to sai suka tsaya za su ja to shine sai Allah madaukakin sarki sai umurce wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mubahala da su ka karanta wannan faman hajjaka fi faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu ba ga gaskiya ta bayyana ba to daga yanzu fa man ka fihi duk wanda ya jayayya da kai a cikin su ga su suna nan sama da mutum hamsin kuma tun daga najaran suka taso kuma dukan zumalamai malamai ne na nasara da kuma manya-manyan gwanayensu da alarmominsu har da abdulmasihu a ciki mun gane sace duk wanda ya yi jayayya da kai akan wannan gaskiya min ba da ma da aka bayan gaskiya ta zo maka min ilimi na ilimin da ya zo maka fa gurka ga musu don duk abin da na faɗan nan ba in ba ku yadda ba to ga yana ga solution ta'alu ku zo na da uwa bana ana mu je mu kirawo ƴaƴayenmu mu ni zan kirawo ƴaƴana kuma ku kirawo ƴaƴayenku ku ko abana ana wa abna'akum ƴaƴan mu da ƴaƴan ku wa na wa nisa'akum mu je mu kirawo matanmu kuma ku kirawo matanku wa anfusana wa anfusakum mu ma mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku mu taru duk in mun taru nan sun manaftahil sannan mai kankan da kai a gaban Allah mai addu'a mai zurfi bana ji Allah na tallahi alkazimin mu Allah ya tsine wa makarici tsakaninmu da ku in da duk wani abin da muka faɗa ƙarya ne Allah ya tsine mana idan kuma gaskiya ne kuka ki karɓa Allah ya tsine muku saboda ka abin da za a yi kenan wannan shine ake kiransa mubahala ko al-ibtihal asalin karmal ibtihal addu'a ce ta la'anta sannan sai aka zo ana amfani da ita a addu'a ta kankan da kai inda za ka kankan da kai a gaban ubangiji ko ma ba la'antan zaka yi ba sai a ce an yana kiransa al-ibtihal amma da can ana yin asali in za a yi addu'a ta la'anta ne to yanzu aka ce masa ya kira su su zo su yanzu ai gaskiya ake nema ko to shi shikenan mu zo mu ai ku kun yarda da Allah eh mu ma mun yarda da Allah shi kuma Allah ya san waye mai gaskiya Allah ya san waye mai gaskiya dan haka mu zo mu yi addu'a Allah ya tsine mu makarici tsakaninmu da mu da ku kuma na tafi fana da Allah na tilai al-kazibina wannan al'amari ya daga musu hankali da farko sun tsauka barazana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda daga ba zai iya sassautawa to sai ga ya jaje suka ce to mu bari nan zuwa gobe mu gani Allah kai mu gobe gobe da sassafe sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafo da eh, sayyidina Hassan da Hussein da nana Fatima sai ya zo sai ya ce to su ma su zo a yi yana jira su kowa ya je ɗebo matansa da 'ya'yansa su masu so su sai a yi wannan mubahala din sai suka ce to bari mu yi wani ɗan ƙaramin shawara suka taru suka ce kai abdulmasihi me gaskiyar lamarin ne ka sai ce wato gaskiya ya kuke so suka ce eh za abinda ba sakwace ko yan eh, fashi sun tare eh, mutane a ce a cikin su akwai ba sakwace an tare kuɗi an ɓoye suka nemi kuɗi suka rasa zai <laughs> sai da ya gama fasa kwata ya ce na shahu dan gaskiya aka yi ku ina kuɗi <laughs> ya ce gaskiya da an ga faɗi to ga inda kuɗi yake <laughs> eh? <laughs> eh, kuɗi na ga direba ko shi na an shige kada ga safiya ta saboda irin ku shagu to sau da aka shi ma sai ya ce masa gaskiya ake so eh ce to in dai gaskiya ne duk abin da ya karanta muku nan shine gaskiya ɗaya kenan na biyu san cewa ma ba hala ƙaumun nabiyan babu wasu mutane da su yi hala da wani annabi face da su da duzu da su sai ta kare duk mutuwa za su yi gaba su duk gaba su zuriyar su kan tashi a ban kasa saboda idan kuna so mu bishi to mu bishi in kuma kuna so ku ci gaba da samun mulkin ku da yadda kuke abin nan to mu koma mu je mu ci gaba da abin da muke a kansa shi ma mu kyale nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta jira <laughs> daga baya suka suka ce masa gaskiya fa wannan maganan mubahalan nan ba zai yiwu ba kawai mu yanzu zamu barka kan addinin ka kai je kai ta addinin ka mu ma da mu je mina mu kawai ah to ba za a yi ba to ku sani fa tsakaninmu da kunan nan gaba yaki ne a ah, a ah, a ah, ba da abin bai zo har haka ba maganan yaki ta tashi abin da muke so da kai za mu ba da jizya za mu ba da jizya saboda haka suka ayyana a shekara za su suka barwa su biyu suka ce ya tura musu wanda ya aminta da shi mai gaskiya wanda duk abin da suka tara na jizya za su ba shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan idan mun yi sallar la'asar zan aiko muku da aminin wannan al'umma aminin wannan al'umma saboda haka sayyidina umar ya ce Allah ban taɓa yin sha'awar shugabanci ba sai ran nan saboda a ce na zama amini a cikin wannan al'umma din ina ta addu'a Allah sani ne da aka zo aka yi sallar azhar aka yi sallar asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa ya haka ya haka yana caji a cikin masallaci jama'a kowa yana haka yana haka a ganshi a ce fito <laughs> shi kuma gogan naka <laughs> abu baida yana can ma ta gefe shi bai san ma ana yi ba kunu a gidan makwabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina abu bai da taso taso kai ne saboda ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminta ya aminta da shi akan wannan al'amari da ka shine aminin wannan al'umma saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa najaran wannan kenan sannan wani abu da ake ekso mai la'akari da shi dangane da wannan kissa wannan dai gashi ta faru wa'yansu suna amfani da wannan cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da husaini da hassan da nana fatima kenan su su kadai ne ahlul baiti mun gane wannan duk wani wanda ba su bane ba ahlul baiti bane yau da sayyidina ali yau da sayyidina ali da hassan da husaini da nana fatima wanda su su kadai ne ahlul baiti mun gane wannan wannan ba haka yake nufi wannan kadiya ba haka take nufi ba kasantuwansu ya zo da nan bai kore sauran ahalul baiti a matsayin ahalul baiti ba wannan is just a mere representation na ahalul baiti mun gane wannan yawwa ya tsakuro ne a cikin ahalul baiti saboda idan za ka yi adalci makadiyya din ai eh, sigar da alkur'ani ya zo da shi ce ta'alo na da abana ana wa na aku wani wa wani sa'aku kun ga bai ɗaukar sa ko guda ɗaya daga ciki ba haka ne kaga ba za ka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki aiki da alqur'ani ba yawwa amma abu ne wanda yake ba umarni na wajibi ba umarni ne wanda yake na na me na ibaha abu na ce an halatta maka in kaga maka in kaga gada baka yi ba saboda haka shi ya tsakuro wasu daga ciki kaga bai kawo matansa ba wannan kuma bai kore matansa a cikin ahalul baiti ba mun gane wannan yawwa saboda ai ayan da ta yi magana a halin baiti ma akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara sauka ko ba ka bayani sa annabi ya sa annabi da kashe ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza al baiti wa yutahhirakum tatahira ko akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka lura a cikin shi nasu ƴaƴan ya dauko a cikin ayan babbanin sa ya dauko sayyidina ali daukowa sayyidina ali tunda an dauko sayyidina ali sayyidina ali ba dan sa bane ba kuma jikansa bane dan babban sa ne shigowar sayyidina al-ahal baiti ba zai kore aqilu ba tunda aqilu da aliyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma duk musulmai ne mun gane wannan yawa aqilu yayin sayyidina ali ne kuma duka ƴaƴan abu ɗalibi ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma duk su musulmai ne idan aliyu ya shiga cikin albaiti dole aqilu zai shiga cikin albaiti haka ne ko haka ba to saboda haka idan kuma sun shigo saboda su ne ƴaƴan baffani ne to babu abin da zai kore kuma sauran baffanin don haka da ja'afar yayan abu ɗalibi ɗin da hamza sai na hamza wanda aka kashe babu dalilin da za sa suna musulmi ba za su shigo cikin alibaiti mutum da baffaninsa ne don haka abbas ma ya shigo baban abdullahi dan abbas kenan kaga idan abbas ya shiga zuriyarsa irin su abdullahi bin abbasin da karnansa da yayinsa duka su ma suna ciki ƴaƴan ja'afar bin tun da lokacin da ya rasu mun san cewa an kashe shi a yakin muta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gidan sai da ya taba ƴaƴansa ƙanana da ya bari tukunna sannan ya faɗa mu iyayen matan cewa Ja'far ya yi shahada a yakin muta kenan Ja'far yana da ƴaƴa wannan zuriya ta su ma ahlul baiti ne kuma sayyidina usman muna da masaniya cewa ya aure ƴaƴan annabi sallallahu ma guda biyu da Rukayya da ummi kusu kuma suna da mai ƴaƴaye don haka su ma nan zuriyar babu dalilin da zai sa ƴaƴan na Khadija ne yanda Fatima take ƴar na Khadija ƴar Allah haka na Rukayya da nana Ummu suke ƴaƴan na Khadija ƴaƴan Allah don haka babu dalilin da yasa zuriyarsu za ta zama ba ahlul baiti ba saboda haka su ma zuriyarsu ahlul baiti ne haka ne ko kamar yadda sayyidina Umar ya aure yar gidan nan na Fatima ummu kulsum karama sayyidina Umar ya aure yar gidan nan na Fatima yar sayyidina Ali yar na na Fatima ummu kulsum karama ita ma jikokinta dole ahlul baiti ne haka ne ko ba haka ba sau da kan niɗaƙ na alil baiti Allah ya yalwata shi idan mutum ya takaita shi sai ya cuci kansa ya cuci addinin musulunci ko ba ka bane yawwa sai ya cuci na taba wata rana wa'azin Dr. Ahmed Kano yana cewa Allah ya yi aljanna nan da fadi idan ka zo kana wa'azi duka kafirta kowa ka kokori kowa ka duka ce duk yan wuta ne sai ka zo za ka shiga aljanna Allah ce maka ni ma aljanna nan na yi ta da fadi tunda ka kore mutane kai kai ɗaya za ka shiga ba zai yiwu ba kai ma je ka <laughs> eh kai ma da ka buga haka dai ko ba haka ba Allah ya yalwata saboda rahamarsa wa rahamati wasi'at kullu shay kai kuma ka ta yanzu dan Allah ka ce wayannan mutane uku su kadai na ahlul bid'a eh kai ma baka yi kanka adalci ba mun gane wannan to saboda haka mubahala da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya just ya dan tsakuro representation ne sample ne sampling technique ko masu research methodology suka ce akwai abu da ake kira sampling technique inda kana so kai kai research akan population mai yawa ba zai yi duka hada su gaba ba sai ka dan tsakuro to kan haka hakan na aka yi fa a wannan kadiya din Allah madaukakin zai taimaka mana sura kake cewa ka ga musu وتعالوا wa أبناءنا وأبناءكم ونساءنا wa وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعلة الله على ala كاذبين yawwa sai mai addu'a Allah ya tsine mu makaryata to wayannan mutane dai ba su zo ba sai suka tafi abin su daga nan ko suka je suka ci gaba da abada jizya kenan tun daga wannan lokacin na wannan nasara na jara sun gano cewa a tun addinin gariya suke da ka shi yasa yau na jara yau na jara ka je ba za ka samu kirista ko guda ɗaya ba A ah, to mutanen da suka yi represented din wawaye ne ai za su bincika su ji da kuka je me kuka yi mana ko ba haka ba tun da gari guda ne suka tafi suka ban nan banne a tura mutum hamsin su je su tawo mana wani abu in ma sun zo sun koye mana wani abu daga baya za mu ji duk abin da ya faru sarara sai ashe duk yaudarar mu kuke yi saboda ka gaskiyar da kwaɗe ce a bi ta kai lokaci ne to saboda haka za mu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu abin da muka kuskure Allah ya ganar da mu kuskure ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya to